This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan su a zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. su shugabannin afirka suka zo suka je to abinda za a yi su ma a sa mako daya cikin eh, mako na uku na eh, watan afrilu kowane abin na ma'aikatan lafiya na eh, kasashen afirka su zo su wayar da mutane cewa da amfanin rigakafi din na yafi magani babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Niger Dr. Ibrahim Tiffin kan muhimmancin shirin mako wato makon faɗakarwa game da kiwon lafiya na Afirka da kaddamar a jihar. za mu gabatar da shirin ciki da gaskiya wadda masu iya magana suke cewa uka ba ta huda shi za ku saurari sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi makon nan daga bisani mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata 200 da mata 93 a jiya talata. To amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda aka kubutar ɗan ɗaliban 'yan matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata ba. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Najeriya mai jojinar Chris Alu Kolade ya gaya wa wakilin wannan gidan rediyon Chris Tan cewa an samu waɗanda aka sace ɗin ne a wasu sansanoni uku na wuraren da ke hannun ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayi olu kolade ya ce yankin na ɗaya daga cikin wuraren da suka rage a hannun boko haram bayan da sojoji suka fatattaki wannan ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka ƙwace ya ce tuni sojoji suka lalata sansanonin 'yan boko haram sun sace ɗalibai 'yan mata sama da 200 daura da ƙauyen chibok da ke arewacin najeriya cikin watan afrilun shekara ta 2014 al'amarin da ya janyo kururuwa a faɗin duniya dokar hana fita ta tsawon dare ta fara aiki a birnin baltimore da ke nan amurka bayan da abin da 'yan sanda sa kira wuni guda mai cike da kwanciyar hankali wadda ta biyo bayan tashe-tashen hankula kan mutuwar wani matashi bakar fata da ke tsare a hannun 'yan sanda yayin da dokar ke gab da fara aiki babu alamar cewa masu zanga-zangar da ke bisa titi za su bi umarni su tafi gida to amma faduwar rana ke da wuya jiya talatar titunan da ke cike da masu zanga-zanga sawo 24 suka gabata a maimakon haka sai suka cika da masu waƙe-waƙe da raye-raye da kuma rungume-rungumen juna wasu masu wato wasu ma sun yi ta kawo abinci da ruwa ma 'yan sandan da ke sintiri a layukansu wakiliyar muryar amurka victoria mace ta ce bayan barkewar wata 'yar hatsaniya a wani sashi na birnin sai wasu daga cikin masu zanga-zangar suka mai da kansu shamake tsakaninsu da 'yan sanda da mafusatan masu zanga-zanga to amma duk da alamar kwanciyar hankalin da aka samu baltimore na karkashin dokar ta ɓaci To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kafafen yaɗa labaran ƙasar indonesiya sun ce an kashe wasu 'yan ƙasashen waje bakwai da wani ɗan ƙasar ta indonesiya waɗanda aka samu da laifin safarar muggan ƙwayoyi duk wada adawa da hakan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bul'adama da shugabannin ƙasashen duniya suka nuna rahotannin sun nuna cewa an bindige mutane takwas ɗin ne da safiyar yau laraba 'yan kasashen wajen sun hada da biyar daga afirka biyu daga australia sannan guda daga brazil nan take dai babu tabbaci daga hukuma cewa an aiwatar da wannan kisa ranar asabar jami'an indonesiya suka bayyana ma fursunoni tara cewa za a kashe su bayan sa'o'i 72 ba da dadewa ba sai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga ƙasar da ta indonesiya da ta janye shirin kisan ya kuma kira shugaba joko widodo da ya dubi yiwuwar mai kisan da hukunci mai tsanani ƙasar nepal ta ayyana rana wato ranaku uku na makokin waɗanda mummunar girgizar ƙasar nan ta ranar asabar ta ritsa da su wadda ta halaka mutane kusan dubu biyar ta kuma jefa dubbai cikin matukar wahala a wani jawabi ta gidan talabijin a jiya talata firayim ministan nepal sushi koirala ya gode ma masu kawo gudumawa ya kara da cewa har yanzu babban kalubale shine isa wurare da ke lunguna majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan bala'in ya shafi mutane wajen miliyan takwas ta yadda mutane miliyan ɗaya da rabi ke buƙatar abinci majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan goma sha biyar daga cikin ajiyarta ta ayyukan gaggawa babbar jami'ar kula da sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya valery amos na shirin zuwa nepal gobe alhamis don da wato don daɗa jan hankalin duniya kan wannan matsalar ta kuma ga yadda ayyukan ceton ke gudana jama'ai sun faɗa jiya talata cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya zarce dubu hudu da ɗari shida banda mutane dubu tara da suka samu raunuka suka ce wannan adadin ma na iya karuwa yayin da masu ayyukan ceto ke ta ke tonon baraguzai da kuma isa wasu lunguna labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla an kaddamar da shirin makon wayar da kai kan muhimmancin rigakafi na kasashen Afirka a jihar Niger ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto. A jihar naija da ke arewacin Najeriya an gudanar da makon rigakafin cututtuka na ƙasashen Afirka da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce makon rigakafin cututtukan a ƙasashen Afirka yana da mahimmanci matuƙa. bisa la'akari da yadda cututtuka ke hallaka yara da ma manyan kamar su bakon dauro da kuma sankarau. Dr. Ibrahim Tifin babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin bayani. Muhimmanci shine a kamar yanzu a ce ga makwabtanka kai za ka kana takama ba ka da cututtuka kuma ga sun kama da su ce su shugabannin Afirka suka zo suka ce to abinda za a yi su ma a sa mako ɗaya cikin eh, mako na uku na eh, watan afrilu kowane abin na ma'aikatan lafiya na eh, kasashen afirka su zo su wayar da mutane cewa da amfanin rigakafi din na ya fi magani kenan a nan jihar na jama'a na yin wannan rigakafi ko a yanzu na ma tun wannan ranar sati aka fara kuma ana nan ana cikin abin Hukumar lafiya ta duniya dai na bukatar ganin an samu nasarar rage mace-mace a sakamakon cututtuka a kasashen Afirka. Shi yasa ma aka keɓe makon domin gudanar da rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Kuma ana so a ci gaba da bakai eh, rigakafi a soko-soko irin ƙauyukan da ba za su yi iya fitowa ba a kai masu me kuke so ku cimma wa me gurin ku gurin mu shine muke so ka san an ce rigakafi ya fi magani amma alluro eh, rigakafin da muke bayar na cututtuka da a ce ba a ba da eh, irin wannan rigakafin yanzu da irin mutuwa da za a dinga samu nan kan bakon doro abubuwa dai da muke ba rigakafi cututtukan nan da sun kakkashe yara a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiyar a jihar naija sun gudanar da wani gangamin faɗakarwa game da ranar zazzabin cizon sauro wato malaria Madam Mary Dawaba ta yi bayanin matakin da suke ɗauka don shawo kan yaduwar cutar zazzabin cizon sauron. Recently mun je ƙauyuka-ƙauyuka muna validation, muna dubawa, muna tambaya yadda yanayin aikace-aikace da muka yi ko suna ganin cewa an samu sauki kuma yawancin sun ba mu tabbacin cewa akwai sauki saboda ah, mosquito net nan da muka raba suna amfani da shi wasu ma muka kai wasu ƙauyuka mukan yi dare mu kwana ma tare da su mu ga aikace-aikacen da suke yi. Zazzabin cizon sauran dai ko malaria da ke haddasa kisa masana sun tabbatar da cewa rashin tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin dalilin da ke haddasa shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su gaida Mustapha, an jima kaɗan za ku ji maimaita da shirin ciki da gaskiya, amma kafin mu kai ga haka ku shakata da waƙoƙin Husaini jikan boka. Baban Allah wajen lajen lawan Allah sarki. Ya tabara kamar da mai rana, Baba sarkin gome da dari sirji laloyi jallawan Allah sarki, bai majalla bai. Gaba da yamma rarewa. na zama na sirki sirki lale jalla sarki baiwa bai ba jalla sarki baiwa rana ba ki zan adamin kallon baga kana kanda aje bure ma da da Husaini Jikan Boka ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe uku da kusan minti goma sha ɗaya da rabi ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyan cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali. amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amari kafin su rubuta petition mun refunding 285,000 muka mar masu kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ne has one naira was not given ba ba su ko naira daya ba na gaya maka 23 million plus yana maka accommodation 5 point something million 5.5 million more than at least yana madina about 19-20 million yana tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4 point something million kuma shi yana wajen one of the agents da muke amfani da a saudiya wayanda muka amfani da su na mai na arafa tun da yake wayan na private something arrangement namu ne mu cut a takaice we have still have up to 11 million plus a wajen ba cewa kudin mun ce all these records are there da kuma da payment receipts suna nan jama'a assalamu alaikum a makon jiya muka fara bin kadin miliyoyin naira na maniyyata aikin hajji su fiye da ɗari ɗaya waɗanda suka salwance a hannun wani kamfanin jigilar alhazai mai suna lalle travel and tours da wani manajin daraktan ta mai suna Alhaji Muhammad Ibn Daba wanda yanzu haka yake tsare a kurkuku. A wannan makon wato larabar nan magana za ta sake komowa cikin kotu a Mina jihar Neja. Wannan batu yana da sarkakiya domin ko babu wanda ya yarda a tsakanin su waɗannan sassan da yawan kuɗaɗen da aka ce sun ɓata tsakanin su, Haka kuma babu wanda ya yarda da bayanin wani akan inda waɗannan kuɗaɗen suke. Kamar yadda muka faɗa a makon jiyar, yau za mu ji ta bakin shi kansa wanda ake ƙara da kuma lauyan mutanen da suke ƙarar. Bari mu faro da shi lauyan. To ni sunana Muhammad Barau Shehu Kagara. Ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shari'a. muna ƙara na neman haƙƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai muhammad ibn indaba wanda aka fi sani da lalle uh, managing director na kamfanin lalle traveling agency and tours shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyan cewa za su je kasa mai tsarki su sauke farali to amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amarin ah, mun yi bi mun bi shi da lallashi mun rubuta wasiƙu ne ya zo ya biya wannan kuɗi bai kawo ba har yanzu to dalilin haka ne sa muka shigar da ƙara muna neman wannan jimillan kuɗi a naira miliyan ɗari da 333,750. Lauya Bara'u kenan. Muhammad Ibn Dagba ya ce da farko kudaden da ake zargin sun bata hannunsa ba haka ba ne, kuma a zahiri ma waɗanda aka ce ba a maida ɗin ba ba a hannunsa suke ba. Sunanan Dagba Ibn Muhammad ne tour operator ne nan Niger State. Wato da abin da ya zo duka a kan da su agents suka rubuta python agents da wanda na kamfani na a kan da suka rubuta because hajj ba kudi ba ne sai wanda allah ya kira python sun biya kudi a kamfaninmu kuma ba mu samu enough visa ba wayanda suka rage sun fara mu fara refunding musu kafin su rubuta petition on the 7th and 9 february 2012 kafin su rubuta petition mun yi refunding 285,000 muka mar masu suka rubuta petition kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition has one naira was not given ba ba su ko naira daya ba daga cikin nawa kenan daga cikin out of about two something 200 something million ba su rubuta cewa an ba su kudi ba sun rubuta petition kuma already mun riga mai biya 111 million 285,000 bayan aka bayan suka shi rubuta wannan petition suka kai national commission national commission kuma suka yi fara interrogating magana sun shiga magana mu so su yi intervening so on that again muna cikin wuyi wannan abun muka sake refund about 23 million adding to that ya zama 134 million plus muka yi refunding za mu approximately muna da about uh, 130 programs left instead da za su rubuta a ba mu allocation for 2012 su na sauran mutane su tafi hajj sai suka rubuta cewa ai suna son kudinsu already mun riga mu biya kudi kudaden na duka a maka accommodation about 23 million plus yana wajen har yanzu madina accommodation almost about 6 million yana wajen a yanzu muna da 19 million almost about 20 million da tradecraft mun biya su wanda ya karba kudi a mu cewa su za su yi mana za su sayar mana visa na 250 pilgrims sun fara refund su ma har kudin ya rage ba 14 million 200,000 annunsu on the 12th of uh, august 2012 the last meeting da muka yi a national hajj commission sai a mitin nan sai aka ce da wanda muka biya ma kudin uh, that is uh, visa shi ana bukatar rubuta undertaking a hajj commission cewa kada sauran 14 million 200,000 ya kawo man ya kawo man hajj commission hajj commission will use that money to refund the programs that is there na biyu an kai musu su hajji to tun da yake su rubuta eh, undertaking da shi ka san bai da dama ya kawo man kudi kuma kuma ban da daman tambaye shi kuma kudi but because of time frame ni na kiran shi na kira shi da kyar ya daga ina gane tun 20 Abdulhadi Bushra shi mai matsayin shi shi mai zai tuwa operator shi ne ya kawo cewa kamfanin biyu za su sayar man visa nasu daya yana da 100 daya yana da 150 so za su sayar man visa nasu so that abun da ya sa muka shiga agreement all these things are documented to yanzu eh, kai ranka dade yanzu ita wannan karan kai me ka sani na kudin mutanen nan abun da na sani the whole money da ake tambaya na babu ko guda daya nuna yana wannan kai lissafi total amount da muke bukata da zai cover wannan programs na ga maka 23 million plus yana maka accommodation 5 point something million 5.5 million more than at least yana madina about 19 20 million yana tradecraft 14 million plus yana wajen visa akwai 4 point something million kuma shi yana wajen one of the agents da muke amfani da a saudiya Wayan da muka amfani da su na mai na arafa tun da yake na private something arrangement namu ne mu a a takace we have still have up to 11 million plus a wajen ba cewa kudin mu ce all oh, these records are there da kuma da payment receipt suna nan total din da kai nawa kenan kuka sani kai total ya kai almost about uh, about 80 something million naira kuma mu sai visa ka duba 103 aka bamu mu kuma mun kai 191 akwai 88 additional 88 additional 680,000 aka caje muka karba a non-programs but 88 programs da muka dauka 88 programs da muka je muka saya a location nasu abinda muka biya to when na kamfanin da muka saya it stand as 771,500 it means mu sake yi asara about nawa kenan almost about 11 uh, a kan kowane alazai which was about almost 8 million plus. Kukan ku kamfanin kuma ya asara. Mu ma mu yi asara. Mu yi asara da yawa. Mu yi transfer. matsayin ka Abubuwan da ya faru duka ba cewa na ci kudin bane. It was just this petition. Inda ba su rubuta wannan petition ba. Da alazai sun tafi. Kuma kafin su rubuta wannan petition already an fa an ba su 111 million tukun. Kuma sun rubuta petition as one zero kobo not given to them. Kaga it will cause problem. To sai dai kuma lauyan masu karar ya ce yana da hamzari game da ikirarin da shi Ndagba ke yi cewar an maidawa da wasu kudadensu ko kuma kudaden nan suna hannun wasu ne daban ba shi ba ba kuma kamfaninsa ba. A'a in ya yi haka ya faɗi magana ne na son ransa domin ai musabbabin ma da yasa aka shigar da ƙara na neman na laifi wato zamba cikin aminci wanda hukumar efcc ta gufara da shi a gaban kotu an yi mashi interview an mai tambayoyi wanda ya samu akalla wurin kwana 41 a hannunsu kuma ya yi ikirari a rubuce cewa lalle ya san da waɗannan kuɗaɗe to a harka na kasuwanci irin wannan kuɗaɗen da ke cewa yana hannun hukumar saudi da wasu mutane wannan labari ne wanda shi ya bayar mu ba san da shi ba amma waɗansu kuma da ke cewa ya biya ya biya ne ba da sanin mutanen da suka bashi wannan kuɗi ba amma mun san akwai ƙaddarori da ya mallaka ya ɓoye yana jira ne ya ga ko zai yi nasara akan shari'an idan Allah ya ba mu nasara a kansa mu musa inda ya ɓoye waɗannan ƙadarori za mu sa kotu ta je duk inda ya ɓoye su ta zaƙulo su a sayar a yi gwanjan su a biya mutane haƙƙinsu. Masu sauraro duk abin da ta kaya kan wannan batu idan an shiga kotu laraban na 29 ga wata za ku ji. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. takaddama tsakanin najeriya da afirka ta kudu kan batun janye jakadan najeriya yana daga cikin sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi mustapha bismillah da jaridar daily trust za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta mai nuna cewa najeriya ta musanta janye jakadanta daga ƙasar afirka ta kudu jaridar ta ambatu shugaba goodluck jonathan yana cewa gwamnatin najeriya ba ta janye jakadanta daga kasar afirka ta kudu ba saboda harin da ake kaiwa baki a kasar ta afirka ta kudu a ɗaya gefen kuma jaridar ta daily trust ta bugu labarin yadda wasu mahara suka kashe mutane biyar a wani harin da suka kai a wani gidan rediyo da ke cikin jihar kogi jaridar ta ci maharan da ba a san ko su wane ne ba sun tada bom da ya hallaka mutanen tare da yin barna a wannan tashar rediyon fm da ke garin koroko ta yankin karamar hukumar adabi da ke cikin jihar ta kogi a can cikin jaridar leadership ta bugu labarin da ke nuna cewa jihar ondo ta samu sabon mataimakin gwamna sa'o'i uku bayan cire tsohon mataimakin gwamnan da majalisar dokokin jihar ta yi jaridar ta leadership ɗin dai ta ce babban jojin jihar ta ondo mai shari'a olasehundi kumuyi ya rantsar da alhaji lasisi oluboyo a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar domin maye gurbin tsohon mataimakin gwamnan da aka tsige. Ita ma dai jaridar Blueprint da batun tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar ta blueprint ta ambato jam'iyyar apc a najeriya tana nuna rashin amincewarta da ɗaukar matakin tsige mataimakin gwamnan ta ondo alhaji ali olanisi apc dai ta ce ɗaukar wannan mataki ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya na shekarar 1999 jaridar people's daily ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban najeriya mai barin gado dr goodluck jonathan game da zargin ɓacewar kudaden ma'aikatar man fetur a ƙasar. Jaridar dai ta ambato shugaba Jonathan yana ce ma shugaba mai jiran gado Janaral Muhammadu Buhari da ya bincike shi da zarar ya karbi mulki. A ƙarshe dai a ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta ambato gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger ne yana cewa zai yi hutun shekaru hudu daga harkokin siyasa. idan ya mika mulki ga sabuwar gwamnatin apc a jihar ta niger mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a nigeria kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kwabari akwatin saƙonni assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ra'ayina dai ina fata za a yi mulki za a ba da mulki na cancanta ba wai na karba-karba ba wannan gwamnatin wannan gwamnatin jam'iyyar apc da allah ya ba mulkin najeriya to ta dubi cancanta wanda ya cancanta wanda ya kamata zai mace al'umma wajajen da duk za a ba da wannan mukami adalci to shi ya kamata a ba ba a karba karba ba a ba wani wanda bai cancanta ba ya je ta almubazzaranci a koma gidan jiya ra'ayi na kenan mai magana muhammad bello sabon dawa zakka na gode rediyo daga karamar hukumar wasu a jihar filato assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana abdurrahman amwasai amwasai hakika na so in yi magana game da zaben da aka gudanar a yankin najeriya su jihohi kamar haka guda uku abia imo da taraba mun ji sakamako da ya zo mana ba game da mu ba mu zata hakan ne zai kasance ba akwai lauje cikin naɗi yadda aka bayar da sakamakon yin zaɓen gaskiya muna karfafawa aisha na da aisha jummai alhassan game da kwakwaran hujjoji take da shi ta kai kotu don a kwace mata hakkinta idan ita ce ta lashe wannan zaɓen mu ma gashi ya kasance haka a nan yankin namu ta jihar filato kuma abin taɓare zaɓen gabanoni da batan za a tashi lafiya. To Assalamu alaikum sashen a muryar america kuna magana da abdullahi nasarawa wanda birnin yana ah, son in yi kira ne ga gwamnatin pdp mai ci a jihar kebbi da cewa don allah ta taimaka ta kawo ƙarshen hanyoyin da ta yi ta fafashe gari ko'ina kuma ga damana na tun karowa sannan ta bar ma mutane waɗannan hanyoyin waɗanda za a iya samun matsala da zarar damana ta sauka ruwa za su ci garin birnin kebewa akwai matsala. Tsohon ma da lama saro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. To sahabo sojojin Najeriya sun kubutar da wasu 'yan mata 200 da mata 93 a jiya talata, to amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda aka kubutar ɗin ɗalibai 'yan matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata. Ana gab da fara muhawara a kotun kolin Amurka da ke birnin Washington DC kan ko 'yan luwaɗi da maɗigo na da hurumi a kundin tsarin mulkin ƙasar na yin aure a faɗin ƙasar inda ake sauraron bayani wato bayanai na zangon farko inda aka gara rabuwar kawuna tsakanin alƙalan musamman ma tsakanin masu ra'ayin riƙau da masu sassaucin ra'ayi shugaban amurka barack obama da firaministan japan shinzo abe jiya talata sun yi alkawarin kammala cimma yarjejeniyar cinikayya ta kasashen yankin pacific duk kuwa da adawa daga kasashen ke fuskanta to da lada ka Allah ka mu karshen shirin hantsin nan sai kuma can da al'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba daga rago na Bello Habib Galadanci yanzu a madadin Ibrahim Kalma sai garba da Kiba Hiro da ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riga masa anan ne sahaba Imam zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.